da mutuwar da aka yi masa zai ji ko ganin wanda ya jima yana mishi addu'ar Allah ya ji kanshi ko kuma dai tausayin mahaifiyar shi da yake sake baibaye shi ko zai ji da binciko dan uwansa da suke tunanin yana gidan Alhaji Mudanne idan ba yana nan idan baya nan ta ina za su fara neman shi shi kam dole ma ya neme shi ko dan abin da kawo buro ya faɗa masa cewa idan har suka haɗa ido hudu to abin da ke tare da shi zai warware zai yi fata da burin har mahaifiyarsa ma ta samu lafiya ta dalilin tozali da kanin shi tsab ya kammala aikin shi ya fito yana warware hannayen rigarsa yana son balla botiran cak ya tsaya yana rarraba idanu ga duka falon da son ganin maman shi da danejo a ran shi kawai ya furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don kuwa hannatu alfarma ta nema cewa za ta tafi wani uzurin hakan yasa ko da aka yi sallar azhar ta gama abinci har da na dare ta yi tafiyarta da sauri ya kama hanyar barin falon ya da kafafuwan shi ko takalmi babu wajen bello ya karasa a kofar gidan yana kwance kan benci yana bacci ga kuma kofar a hangame wani irin zungura ya masa a kafa da ya sa shi zabura yana neman faduwa yana faɗin ina suke kai kai kai a tsawace ya ce kai da Allah yi min shiru ina uwata take da mamaki da kuma rashin sanin takamaimai me yake faruwa ya ce alhaji maman ce ta fito a hasali saboda bacin ran da ya tara yake kuma neman wanda zai saukewa ce ban sani ba ni ne ma zan faɗa maka ya zan barka anan saboda kular min da shiga da da shiga da mai fita sai kuma ka rinka tambaya ta sadda kai bello yayi yana so sake ya yace kai hakuri yalla bai wallahi bacci ne ya fusge ni ban ji fitowar su ba ko kaɗan? kuma wallahi kafin na kwanta kofar a rufe take juyawa ya sake kallon kofar sai kuma ya fara takawa zuwa cikin gidan don duba dakin da da madafa da sauran ɗakunan ɗakin. Bayan shi Bello ya bi suka rinka dubawa amma ba kowa. Ba su babu labarin su ko ina. Da sauri suka fito a falon yana faɗin sauri malam ka buɗe min kofa. Sai kuma ya tsaya cak yana nuna shi da makullin motar hannun shi. Ya ce sannan ka sani idan har wani abu ya samu uwata ko matata ba kuka ka kuka da kanka don wallahi kanka zan huce. kuri Bello ya zuba masa idanu yana nana da kalmar matata. Matarsa ba yaushe taya a ina wata mahaukaciyar oda da Khalid ya mishi irin mai sautin mai sautin nan popop ya sa shi zabara kamar an mare shi ya juya da gudu ya nufi kofar jiki na rawa ya bude masa babbar kofar a daidai zai fita ya sake kallon shi cike da gargadi ya ce ba zama za ka yi ba fita za ka yi anan kusa kusa ka duba min uwata to yalla bai ya faɗa yana mai da kofar ya rufe kamar yadda ya ce haka akai a daidai nan unguwar a dainan unguwar da zagayenta haka bello ke neman su ko masu kama da su yana ciki amma shiru shi abin ma yafi bashi mamaki shine yadda aka bude kofar ta baya daga baya fa ya sa mata sakata da yaga Khalid ya dawo daga masallaci ya shiga gidan to ta ya kenan aka bude kofar kuma ko motsi bai ji ba gaskiya abin ya daure masa kai sosai kuma ko yanzu da zai gansu tambayar da zai madanejo kenan ta ya suka fita ba tare da ya bude musu sakata ba sakata ta baya ba wannan karan lamarin ba kamar kwanan baya bane don kuwa har aka yi sallar la'asar ba mama am ba danejo hankalin shi ya tashi kuma a tashi yake neman susucewa yake ya fara karya ka'idarsa ta dan adam kuka yake sanyi so yake yana tafi yana rera kuka ko jama'a sa kawo masa dauki sai dai kuma yau ya rasa me yasa hawayen shi suka yi jinkiri akan lamarin da ya shafi maman shi yanzu haka daga gidan rediyo na uku yake ya bayar da sanarwar su kuma na hudu ne zai je yanzu sannan a shirye yake da ya da sauran gidajen rediyo mamaki yake sadda aka yi mama am da danejo suka yi nisan zango haka yana mamakin yadda danejo ma ta bi mama suka bar gidan nan me yake faruwa me zai faru ina suke me suke yi yanzu rashin sanin wannan amsoshin ke saka shi haɗa kai da steering mota ya rantsa idanu har ya furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil shi ma tun da ya zo direba ya buɗe masa kofa ya fita mutanen wurin ke kallon shi so suke su gazgata na ɗazu ne ko kuma kamace tabbas sai dai kama ta fuska da jini amma shekaru da kira ba ɗaya ba ne har baban gida ya samu wuri ya zauna kusa da alhaji mudan ba a daina kallonsa ba sun yi gaishe gaishen su da ta'aziyya kafin daga bisani baban gida ya kalli alhaji mudan ya ce alhaji za mu iya yin magana ni da kai kawai jinjina kai alhaji mudan ya yi ya ce ba matsala za mu iya shiga daga ciki daga masa hannu ya yi ya ce a'a sai kuma ya kalli mutanen da suka zagaye su hakan yasa Alhaji Mutan shi ma ya kalli mutanen a nutse suka shiga miƙewa suna nuna suna matsawa nesa da su yayin da wasu daga ciki suke komawa kan ɗaya babbar rumfar da aka kafa shiru ne ya biyo baya na wasu mintuna kafin Alhaji mudan ya ƙara gyara zama ya ce ina jin ka Alhaji ka ce za mu yi magana Allah ya sa dai lafiya ba tare da ya kalle shi ba ya ce lafiya lau magana ce mai muhimmanci shi yasa na ce daga ni sai kai nake so mu tattauna sake jinjina kai yayi yace ina ji ba tare da wani kwalo-kwalo ba a yanayi na gadara da jin isa ya kalle shi ya ce dama a gida ne muke maganar sake mai da auren Khalid da ƴar uwan da ƴar ka Basma me kake gani game da hakan kamar saukar tafi a fuska haka Alhaji Mudan ya kalli baban gida tabbas magana ce mai kyau kuma zai so hakan duk da yana da tabbaci akan rashin dacewar Basma da Khalid amma haifuwa ta fi gaban wasa zai so Basma ta samu Khalid dan jarumi da zai iya tankwara ta ne to amma fa lokacin da aka masa maganar ne ya ga kamar ma da cin fuska har da hanci zaman ba makokin yarsa yake yau aka binne ta bayan rasuwar ta yammacin jiya shine za a zo masa da wannan maganar kamar ma ba a damu ba a gaskiya shi kam nema suke su saka shi fara wani mummunan tunani kamar dai so ake a nuna masa hannu aka sa ma yarsa shi yasa har ta bar duniyar ma ajiyar zuciya ya sauke tare da sadda kansa daga kallon firgicin da ya ma baban gida sai kuma ya sake daga kai ya kalle shi ya ja numfashi ya feso sannan ya ce alhaji wannan shawara ce mai kyau sai dai kamata yayi mu bari har nan da wani lokaci tunda yanzu kaga halin da muke ciki na rashi hannu ya daga masa cike da izgilinci kamar wani ɗansa ya ce alhaji mudassir shi fa wanda ya riga ya mutu baya taɓa dawowa yar nan ba ita kaɗai ka haifa ba bai kamata ka dakatar da lamuranka saboda rashin ta ba ka yi tunani akan makomar 'yarka da ke raye idan har ka mance da maganar nan idan ka amince da maganar nan ba ma so auren nan ya wuce yau ko gobe idan kuma baka amince ba sai ka faɗa zuba masa idanu Alhaji Mudan yayi tabbas zuciyarsa ta fasa ta fasa take sai dai ba zai iya daga murya ko hargagi nan ba ba dan haka ba wallahi da ya kawo karshen jita-jita da yake akan wulakanci da tizgi na mutanen gidan Alhaji Gajo Gwarzo sosai ya taushi kansa ya saita nutsuwarsa ya kalle sa fuskarsa a haɗe ya ce ba maganar neman amincewa ta bace ina da ɗanku shi ya kamata ina ga ɗanku shi ya kamata ku samu da wannan maganar ku sani shi ba yaro ba ne kuma ba sakarai ba ya isa ya wakilci kansa a maganar aure ba tare da shawarar kowa ba ku fara samun sa da maganar idan ya amince ni banda bakin cikin sake haɗa zuri'a da namiji kamar sa yana gama faɗa ya jingina a bango tare da tokare kafarsa ɗaya ya ce na gode da kallo ya bi fuskar alhaji mudan da ke nuna tabbas ransa a ɓace yake ga kuma takaici na amsar da ya bashi cewa sai sun tuntuɓi Khalid da magana, don haka ya ɗauke kansa daga kallonsa yana wani murmushi ya ce haka ne kai gaskiya amma ina ga ai kai ma zaka iya masa magana zai saurare ka ko dan ɗan uwansa da ke hannunka wanda kare na shekara da shekaru kaga kai ma kamar uba kake a gare sa miƙewa yayi shi ma cike da wani irin tsanaki da izza ya yi hanyar barin wurin alhaji Mudan alhaji mudam tamkar gawa aka yi baban gida da kallo fuskarsa ɗauke da mamaki da kuma tsoro mai taurin mai saur mai sirkin fargaba da zullumi dan uwansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sumbur ya miƙe da sauri ya nufi motar baban gida sai dai kafin ya isa har direba ya ja motar sun bar wurin duk da haka sai da ya ɗaga. hannu ya ce alhaji sai kuma ya shiru ya bi motar da kallo a gigice ya saka takalmarsa da sauri ya nufi cikin gida yana shiga mubin yayi sa'ar gani a hanzarce ce shiga ka ce hajiya umma ta same ni a falona to abba ya faɗa yana juyawa da sauri shi ma karasawa yayi ɗakin sa ya shiga safa da marwa sarar da kenan sanda aka isar da sakon haushi da takaici ne ya kama tunanin bai wuce me za su tattauna mai muhimmanci haka ba me da ba zai bari sai dare ya yi mutane sun watse ba ko dai akan kuɗin nan ne har hajiyar sama ta fita bata daina kallon ta ba tana taɓa baki hajiyar sama kuma kai tsaye sa ta shiga da sallama ita kanta tana son jin me yasa ya tado ta haka daga cikin mutane kusa da shi ta tsaya tana kallon shi da mamakin yadda yake kai da komowa da hannun da hannu da hannunta mai rike da carbi ta rinka nunawa ta ce alhaji lafiya na ganka haka me yake faruwa tunda ta fara magana ya dakata yana tsare ta da idanu matsawa ya kusanta yana ci gaba da kallonta ya ce hajiya umma akwai matsala akwai matsala fa Ubilki ta idanu ta yi ta ce subhanallahi Allah ka raba mu da matsala me ya faru wace irin matsala dafa kogo yayi yana kallon ta yace Hajiya Umma Alhaji baban gida yayan mahaifin Khalid ne yake yi min wani irin zaurance maganar auren Basma da Khalid ya zo min da ita da nace su samu Khalid din su mishi magana shine sai ya ce wai ni ma zan iya zan iya tunda kamar uba nake a gare shi duba da kaninsa na hannuna ni na raine shi hajiya ka da hannu da hannunta mai carbi ta sake dakatar da shi da mamaki sosai ta ce ta alhaji ban gane ba kanin wa a gagauce ce kanin Khalid yake nufi nufin shi tunda ni na raini kanin Khalid din girgiza kai ta fara yi idanuwan tana ciccikowa da kwalla ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kanin Khalid Najib din jinjina mata kai alamar e girgiza kai ta yi ta raba shi da sauri ta nufi kujerar zama tana faɗin ina ba zai yiwu ba alhaji ba zan bari su raba ni da shi ba yaushe ma safina ta rasu yaushe na rasa safina ta da kuma zan yarda na rasa najib wai riko ta yi daga shirin zaman da take yi ya tallabo fuskar ta yana kallon idananta ce. hajiya umma ki nutsu mana har yanzu bamu tabbatar da abin da yake nufi ba um fashewa dai da kuka tana rike hannayen shi da ke kan kumatunta da ce ina da bakinka fa ka faɗa min abin da ya ce wallahi ba zan yarda su taɓa shi ba alhaji kar ka faɗa wa kowa najib ba mu muka haife shi ba ka ja bakinka ka yi shiru dan allah ko ina za a je na san zaka tsaya mana ko ta kara shi da tsare shi da idanu alamar amsar tambayar da take jira sake girgiza mata kai ya ce hajiya umma na faɗa miki ba mu tabbatar ba ki bari mu nutsu tukunna sai mu san abin yi kakkafe shi tai da idanu suna zubar da hawaye ta ce alhaji hakan na nufin kenan khalid ya shigo rayuwarmu ne saboda ya san kowa ne najib girgiza kai ya ce ban sani ba ni ma ki kwantar da ki, kin ji kuma kar ki nuna wa kowa komai sannan haka ma najib kar ki bari ya gane ko ba kya cikin nutsuwar ki? kin san akan ki yana iya yin komai jinjina kai dai ta ce shikenan shikenan to amma dan Allah kar ka faɗa ma kowa kar ka ce ma kowa komai jinjina mata kai yana dariya a kasan zuciyarsa jin sai yadda ya mata take sai jaddada masa take kamar wani yaro jaye hannun shi ta daga kumatunta ta ce zan koma can na zauna dan Allah ka zauna anan, kar su sake dawowa su ce za su tafi da shi amma kaga idan ka zauna anan, ba za su ganka ba sake jinjina mata kai yayi alamar to dan dai su rabu lafiya yanzu kallanta yake har ta kai bakin kofa za ta fita sai kuma ta sake juyowa tace ce kar fa ka tafi ko ina wallahi idan suka raba ni da yaro na akan ka zan huce murmushi ya sakar mata tsaf ya tuna wannan umu salmar tashi yar shekara sha shida mai kyau da gani da kuma rigima idan ta yi niyya wannan rigimar tata ita ce har yau yake tsoro shi yasa ya fi ɗaukar lamarinta da girma fiye da na kowa ta fita a ɗakin amma ta sake juyowa kafin ta rufe kofar ta ce ka zauna ba. zan ma turo maka ka ku yi soyayya amma kar ka je ko ina yanzu zan turo maka ita dariya ya yi yayin da ɓacin ran abdullahi da na baban gida suka yaye a take yana kallo har ta rufe mishi kofar zaune ya yi kan kujerar da ke falo yana cire hularsa ya aje yana sauke numfashi shi kan shi sai yake jin ba zai yarda ya rabu da najib ta haka ba tabbas soyayyar da yake ma waɗanda suka fito daga jikin shi da wanda yake ma najib da suka tsinta a hanyar su ta zuwa asibiti a wani dare ba ɗaya take ba duk da najib ɓacin rai yake saka mishi amma kuma yana ƙaunar shi da zuciya ɗaya sannan ba zai yarda a raba su fara ɗaya haka ba komai zai faru sai dai ya faru Allah sarki ke lambace ta shigo ɗakin da sallama kanta a ƙasa cike da ladabi saboda hajiyar sama ta ce alhaji na kiranta bata ɗaga kanta ba har sai da ta zo inda take jin alamar mutum sannan ta durƙusa ƙasa tana faɗin gani murmushi murmushin yake ta sake yana kallon fuskarta hannu ya miƙa mata ya ce zo nan Khadija ta kallon hannun ta yi sai kuma ta ɗaga kaɗan ta kalli fuskarsa da sauri ta mai da kanta kasa ta girgiza kai da kyar ta ce hajiya ta ce kana kirana hajiya ta ce kana kirani kirana murmushi ya sake ya sake sakar mata ba tare da ya janye hannun ba ya ce zo mana kadeja wai sai yaushe zaki daina kunyar nan ne zo ki ji ina so ki fara sakin jikinki da ni ko mun ko za mu rinka gane yaren juna girgiza kai ta yi tana murza kafarta ta ce ni dai gani tashi ya yi tsaye tare da matsawa inda take tsugunni ya sa hannaye biyu ya tallafo ta sama yana faɗin kadi yana ta firgita tana neman ja baya ya sa shi ƙurawa fuskar ta idanu yana faɗin mewai kamar za ta fashe da kuka ta ce ka sake ni dan Allah ina so zan tafi maraire cewa ya ce Khadija sati sama da uku fa kenan na ɗauka idan muka dawo zaki yi zaki huce saboda na tafi na barki amma sai na ga ke baki damu ba dan Allah to an jima ki zo ɗaki na ki kwana kin ga ya faɗa yana matso da ita dab da shi yace kin ga gabaki ɗaya bana jin daɗi cike nake da kewa da kuma kunci a zuciyata amma na san kwana tare da kuka mai sunan kuka ta fashe da shi a harshen fallanci tana faɗin ni dai ka sake ni na tafi dan Allah ka yi hakuri kar ka mun komai a hankali ya sake ta yana ci gaba da tsira mata idanu ya ce Khadija haka kike so mu yi ta zama ne sai kuma ya gyara tsayuwa ya ce bana so na je gare ki ta karfi amma ki sani idan kika kai ni makura ina da hanyoyin da zan same ki ba tare da na sha wahala ba ba abin da ta gane daga abin da ya faɗa hakan ne ma yasa ta juya da sauri ta bar ɗakin tana share hawaye ta gyara hijabinta da kallo ya beta har ta fita sannan ya koma ya zauna akan kujera yana feso da iska tunanin yarinyar nan kadai haddasa masa ciwon kai yake a ce yarinya kamar kura sai tsoron bala'i ita ko taba jikinta ma ba ta so bare mutum ya rinka rage zafi ta haka haba sosai garin yayi lublub na hadarin da ya turnike dan har shida ake yi daga nesa ga kuma iskan da aka fara kaɗawa a hanyar shi ta wata unguwa daga shi kan daga shi ba zai ce bai taɓa zuwa ba sai dai gaskiya ya jima rabinsa da wajen nan haka motar ya haɗa kai da steri yana sake rantsa idanuwan shi yana sauke numfashi hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah kai ne gata na Allah ka tsare mun su a duk inda suke Allah ka jarabci lamari na da su Allah ka sa a duk inda suke suna kyakkyawan kukan da wayar shi ta yi ya sa bai ƙara bai ba da sauri ya ɗago yana kurawa wayar da ke ajiye idanu ganin bakuwar lamba ce mai saukin gaske ya sa shi jin koma wane ne tayu zai ba shi labarin iyalan shi ne don tun karfe hudu ya je gidajen rediyo sun gabatar da sanarwa da ya basu yana ɗauka a natsaye a furta assalamu alaikum daga bangaren baban gida cike da kasaita da fara'a a fuskarsa ya amsa da um sannu khalid kaban shi ne ya yi wata irin faduwa inda a take tunanin shi ya bashi ba haka kawai ya kira shi ba sannan haka kawai ba zai ki amsa sallamar sa ba gyara zama yayi yana kallon gaban shi mutane na ta saurin isa mafakar su kafin ruwan nan su ya gwabce murya a dakile ya ce barka murmushi baban gida yayi har sai da Khalid ya ji sautin sa kafin ya ce dan dan uwana har yanzu kana hanyar neman mamanka ne dafas da yarin yayi yana rarraba idanu da mamaki a fuskarsa ya fi minti ɗaya bai ce komai ba daga bisani kuma a kufule ya ce alhaji idan mahaifiyata tana hannunku ku fito min da ita kaga na rabu da ku da rayuwarku ban ga dalilin da zai sa ku sake shiga rayuwar mu ba wata irin dariya baban gida yayi yace Khalid me yasa kake tunanin zan dauke maka mahaifiya kaga fa na kira ka ne zamu yi wata magana a hasali tare da bugas ya yace maganar banza zamu yi wata irin magana me tsakaninka da ka sai kuma yayi shiru yana sauki ajiyar zuciya murmushi baban gida ya sake yi yana girgiza kai yace ba za ka canza ba har yanzu dai wannan zafin kan wannan saurin hawan yana nan tare da kai idan ka bai bashi damar karasawa ba Khalid ya katse kiran a haukace ya tayar da motar ya juya kalarta zuwa babban gida duk da dama ya so zuwa amma kawu ya dakatar da shi amma yanzu kam sai ya je wallahi a shirye yake da ya dauki baban gidan nan ya buga ga kasa sannan idan ma ya ga mahaifin nashi shi ma duk ya haɗe su ya tattaka ina dalili da lalurar ma ba za a bari ta huta ba me suke nema gare ta me ta musu bayan wasu shekaru yau sai gashi a kofar gidan ya ɗauki minti biyu zuwa uku yana kallon kofar shiga kafin daga bisani ya yanke shawarar shiga balle da marar motar da ta zagaye shi tare da ajiye wayarsa a motar ya fita kofar ya tunkara yana jin zuciyarsa na sake tafarfasa saboda sake kusantowa ga wannan ahalin da shi kadai ya san irin halinsu musamman ma lokacin da aka ce maka shekara ta yi za su yanka fiye da sallar layya haka suke hidima da shagali kwankwasa kofar da ya sa mai gidan da mai gadin da ke daga ciki zaune ya buɗe karamar kofar yana faɗin waye wani arnan kallo kawai ya ma mai gadin amma bai ce ufan ba hakan ya sa mai gadin ɗan fitowa daga cikin gidan yana karewa Khalid kallo da mamaki a fuskarsa juyawa ya kalli cikin gidan kuma ya sake kallon Khalid ya ce yalla bai dan Allah share min tantama ban ga san da mai gida ya fita ba kuma gashi ga kai kamar shi ka zo a dakile ba alamar wasa ya ce Abdullahi yana ciki wani irin rarako idanu yi tare da dafar cikin shi da ya ji yana murda da karfi tsabar kaduwa da gige cewa Abdullahi tunda yake a gidan nan shekara takwas kenan ko mahaukacin gidan nan Mufaddal bai taɓa jin ya kama sunan mai gida Abdullahi kai tsaye ba mutumin da iyalan shi suke jin maganar shi tamkar fadar ubangiji ai ko bai baban gida ke sama da shi shine yake juya shi daga wata kasar yake sarrafa gidan nan tamkar mai kallon TV da remote a hannun shi Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dagata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba don jin yadda za ta kaya kuma wuce lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin carbon kwai kashi na 31 ko bai da lokaci